najeriya nan tana bukatan zaman lafiya irin wannan lokaci tana bukatan addu'a idan babu najeriya ba inda za mu je babu wata ƙasa da za ta yi ɗaukar mu don haka ina fata waɗanda suke ta kalamu da ke nuna ƙasar nan ta shiga cikin barazana na yaƙe-yaƙe na fitina saboda cimma burin wasa wata bukatar su ta siyasa su ji tsoron Allah Najeriya nan mu ce shugabannin musulmi kowa ya yi shiru baya wani magana sai dai magana a nemi zaman lafiya alhamdulillah ƙuran da kuka ga ta biyo baya eh. munafukan Najeriya kenan ba zai yiwu muna cikin ƙasar nan wasu su ce sai abin da suke so za a yi ba bola tinubu ya yi magana a tsawajiyo ya ce shi ya ɗauko wanda ya kware ne competence da kuma wanda aka ɗauko shi za a ci zaɓe babban muhimmanci da ke ga rayuwar wato musulmi shine duka al'amura na addini na rayuwa da sauran abubuwa na zamantakewa ana gina su ne akan watannin. wato abin da ya shafi daukar azumi da aikin hajji da sauran abubuwa da ake gudanarwa mm. na yau da kullum to waɗannan da sauran wasu labaru da suka shafi harkokin siyasa suna nan tafe a cikin wannan shiri amma sai kun saurari labarin harkokin siyasa dan takarar gwamnan jihar kaduna na jam'iyyar nnpp jam'iyya mai alamar kayan daɗi suleiman hunkuyi ya bayyana cewa idan jam'iyyar sa ta yi nasara a zaben gwamnan jihar kaduna zai sauya dukkanin canje-canjen da yan rufa iya yi wa fasalin aikin gwamnati ya ce abin da zan fara yi idan na zama gwamnan kaduna shine zan dawo da duka masarautu da gwamnan jihar kaduna nasiru yan rufa iya rushe su wato masarautu sama da ɗari uku sannan kuma zan soke ƙarin kuɗin makaranta da gwamnatin ta yi musamman ma na manyan makarantun jihar saboda talakawa su samu damar saka 'ya'yansu a makarantar hunkuyi ya daɗe yana takarar gwamnan gwamnan jihar kaduna inda a dalilin hakan ya tsandama cikin kusan dukkanin manyan jam'iyyun siyasar kasar nan amma allah bai sa ya cimma burinsa ba gwamnan jihar delta kuma mataimakin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar pdp wato ifanyi ikowa ya mayar wa dan takarar apc raddi wato tinubu kan tsokaci da ya yi a kansa tinubu ya ce mataimakin sa kashin shettima ya fi dan takarar pdp a tiku abubakar wanda hakan ya sa ikowa ya mayar masa da raddi cewa babu wanda ya tambaye sa wannan maganar a atiku cewa ya nemi ya tsaya a matsayin abokin takararsa a shekara ta 2007 saboda haka amsar wannan tambaya bai da ya kamata ya bayar ba wai ya ce sa ya fi na Atiku ba kuma a ƙarshe kowa ya ce Tinubu babban ɗan siyasa ne amma fa ya daina ɗaukar kansa a matsayin wani shahararren da ya fi sauran 'yan siyasa a Najeriya. Ƙungiyar Kiristoci Najeriya reshen Arewa ta bayyana ɓacin ranta kan matsalar tsaron da ƙasar ke fama da shi musamman ma yankin Arewa inda ta ce Najeriya na tsaka mai wuya domin 'yan bindiga sun matsa wa ƙasar sosai da kashe-kashe da kuma garkuwa da mutane gabaki ɗaya. Ƙungiyar ta ƙara da cewa ana fuskantar wannan matsala ne musamman a jihohin Kaduna, Katsina, Zamfara, Niger, Benue, Plateau, Taraba, Kebbi kebbi sokoto har ma da nan babban birnin tarayya abuja kuma wannan matsalar har ta kai ga 'yan bindigar na cewa za su yi garkuwa da shugaban kasa muhammadu buhari saboda haka ya kamata gwamnati ta tashi tsaye Shugaban kwamitin tsaro na Majalisar Tarayya Baba Jimi Benson dan jam'iyyar APC daga jihar Lagos ya nemi shugaba Muhammadu Buhari ya yi tunanin tattago sojojin haya daga kasashen waje domin a magance matsalar tsaron da ke kara muni a kasar nan. Benson ya yi wannan kira ne a lokacin da yake tattaunawa da gidan talabijin na Channels. Ya ce duk da ya so da yadda Buhari ya sha nuna rashin goyon bayan tattago sojojin haya kasancewar Buhari na da kwarewa ta aikin soja. Benson ya ce a yanzu lamarin tsaro ya yi munin da babu makawa dole dai a ɗauki matakai masu tsaurin gaske kafin a shawo kan matsalar. Masu kallon mu da sauraron mu mu da warhaka. barkan mu da sake saduwa da kuwa cikin wani sabon shiri. Shirin da ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan rediyo da talabijin na Liberty da ke Abuja a ƙarƙashin jagorancin shugaban wannan shiri Mustapha Ramalan. Tun bayan da babban jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta bayyana ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar wanda ya fito daga yankin arewa maso gabashin najeriya kuma tsohon gwamnan jihar borno kashi shatima wanda aka tabbatar da cewa musulmi ne ya zama cewa jam'iyyar apc mai mulki ta tsayar da ɗan takarar shugaban ƙasa musulmi sannan kuma mataimaki musulmi aka fara cece kuce a sassa daban-daban na najeriya banda bangaren jam'iyyun siyasa su ma malaman addini ba a bar su a baya ba musamman ma malaman addinin bangaren kristoci inda suka dinga mai da martani akan wannan al'amari kai ta uwa uba ƙungiyar kristoci ta kan da ke najeriya ta kira wani taron gaggawa da shugabanninta inda ta allah wadai akan matakin da jam'iyyar apc ta ɗauka da tsayar da ɗan takarar shugaban ƙasa musulmi sannan kuma mataimaki musulmi jam'iyyar ƙungiyar ta tabbatar da cewa matakin da apc ta ɗauka ya nuna wani alama daban wanda ake nema a ware su a mai da su tamkar su ba 'yan ƙasa ba amma wasu daga cikinsu sun tabbatar da cewa matakin da apc ta ɗauka ya yi daidai hatta a zauren majalisa wasu daga cikin 'yan majalisar dattawa waɗanda aka tabbatar da cewa kuma mabiya addinin kirista ne sun tabbatar da cewa matakin da jam'iyyar apc ta ɗauka ya yi daidai saboda ana buƙatar cin zaɓe ne a shekara ta 2023 ne tafe amma wasu daga ɓangarensu sun yi allah wadai akan wannan mataki wannan ya sa daga ɓangaren malaman addinin musulunci ba su ce komai ba tun a lokacin da ake faman wannan fafatawa musamman a ɓangaren siyasa to a wani taro da aka gudanar a wannan mako da ya gabata shugaban kungiyar Izalatu bid'a wai kamati sunna ta Najeriya ta kasa Sheikh Abdullahi Balalau ya magantu akan wannan al'amari inda ya janyo hankalin malaman addinin Krista da su tabbatar da irin furcin da suke yi waɗanda ba za su iya kawo tashin hankali a Najeriya ba sai dai a ɗaya ɓangaren ya ce kowane ɗan najeriya yana da daman ya zaɓi jam'iyyar da ya ga dama saboda haka wannan firici da waɗannan shugabannin ɓangaren addinin kiristoci ke yi ka iya kawo tashin hankali a najeriya amma a nasa ɓangaren sheikh abdullahi balalau ya ja hankalinsu da su janye irin wannan firici domin samun zaman lafiya a najeriya Najeriya nan tana bukatan zaman lafiya irin wannan lokaci tana bukatan addu'a idan babu Najeriya ba inda za mu je babu wata ƙasa da za ta iya ɗaukar mu da haka ina fata waɗanda suke ta kalamu da ke nuna ƙasar nan ta shiga cikin barazana na yaƙe-yaƙe na fitina saboda cimma burin wasa wata bukatar su ta siyasa su ji tsoron Allah Najeriya nan tamu ce shugabannin musulmi kowa ya yi shiru baya wani magana sai dai maganan a nemi zaman lafiya amma shugabannin ƙungiyoyi daban-daban na kiristoci suna ta maganganu iri-iri wanda zai jefa ƙasar nan cikin barazana da tashin hankali ina fata su janye irin wannan su yi kokarin magana da zai taimaka wa zaman lafiyar kasa 'yan siyasa sun yi abinsu na siyasa siyasa daban harkokin abin da ya shafi harkan addini daban don haka in aka zo za a yi maganan addini to yi kokari ka yi abin da zai taimaka wa zaman lafiyar kasa wannan shine abin da ke babban saƙonmu a yi kokari a yi wa'azi da karantarwa da jan hankalin al'umma abin da zai haɗa kan kasan ya zauna da kasan lafiya idan wata jam'iyya ta yi abin da baka so kana da option kana da jam'iyyar da zaka iya ɗauka ka yi abin da kake kallo amma kar ka jefa ƙasar nan cikin barazana da tashin hankalin da kai kanka in najeriya ta kone ko ta shigar gima ba san da zaka je ba ina fata malaman musulunci da suka nuna maturity suka nuna ainihin wato girma na kamewa da yin maganganu na cewa a zauna lafiya su ci gaba da yin haka Allah ya da mu lafiya assalamu shugaban kungiyar jama'atu izalatul bida wai kamatu sunna ta Najeriya kenan Sheikh Abdullahi Balalau a wani taro da aka gudanar a nan babban birnin tarayya abuja inda ya tofa albarkacin bakinsa dangane da yadda harkokin siyasar najeriya ke tafiya a cikin jawabinsa kamar yadda kuka saurara ya tabbatar da cewa harkan addini daban sannan kuma harkokin siyasa daban daga batun harkokin siyasa sai kuma batun shekara hijira ta 1444 wanda muka shiga a makon da ya gabata da dama daga cikin al'ummar najeriya musamman waɗanda wannan al'amari ya shafa ba su san da wannan shekara ba amma kuma sukan yawan maganganu akan shekaran kalanda ta turawa wato wanda aka fi sani da gregorian kalanda amma a wannan mako da ya gabata ne aka cika shekara ta 1444 bayan hijira abokin aikinmu da ke nan babban birnin tarayya abuja sami sani ya samu gayyato malamin jami'a da ke nan abuja malam baban gida babaji wanda ya bayyana mana mahimmancin wannan shekara da kuma irin rawar da take takawa musamman akan rayuwar al'ummar duniya baki daya amfani da ta musulunci ba a najeriya kawai ake amfani da ta ba shiga wato ta samo asali ne bisa ga magabata tun zamanin na umar Mm. Yaga ga bukatar a samu tsari na watanni aka tsara daga da ta fara lissafi daga hijirar manzo daga makka zuwa madina ita ce ta gangaro har zuwa yau yau muna shekara ta dubu da da arba'in 1444 to babban muhimmanci da ke ga rayuwar wato musulmi shine duka al'amura na addini na rayuwa da sauran abubuwa na zamantakewa ana gina su ne akan watannin wato abin da ya shafi ɗaukar azumi da aikin hajji da sauran abubuwa da ake gudanarwa mm. na yau da kullum kamar su daurin aure da makamantarsu duka ana amfani ne da shi da irin waɗannan kwanaki na shi hijiriya mm. duk da akwai kutse da muka samu na ita wannan miladiya da yake mun fi amfani da ita saboda da ita ne ake biyan mu albashi da ita ne muke amfani da ita a matsayin wato a ƙasa sai zamanto ta mamaye wato al'amuranmu ne wadda kullum sai zama to kaɗan ne daga cikinmu muke amfani da ita wannan hijiriya. to malam kafin mu dora kamar yadda na faɗi a farko shine yawancin mutane sun san watan ramadan ne da makamancin waɗannan watanni kalilan daga cikinsu guda goma sha biyu shin kowane watan akwai wani abin da musulunci ta tanadar cewa ake tsammanin musulmi ya yi a wannan watan har kafin ta ƙare haka ne eh. wato kowane wata a cikin watannin nan yana da wani abu da yake banta da shi na musamman musamman inda Allah ya yi bayanin cewa akwai watanni goma sha biyu wanda shine kididdigar Allah ya kuma hore mu da mu kiyaye watanni guda hudu wanda suka hada da Muharram Rajab zulkida da Zulhijja wayannan watanni ne da Allah yake cewa kada a shiga alfarmarsu mm-hmm. kaga wayannan kudin kenan a gefe in ka duba muhimmancin watan ramadan shi ma za ga cewa wata ne wanda da zarar an ga watan shi za a kama azumi akan yi azumi 29 ko 30 haka watan zulhijja shi ma wata zulhijja a watan ne ake aikin hajji ake yin arafa da sauransu to haka watannin suke yanzu kamar shi safar shi safar ma an wato danganta shi da wata mai nahisi wato mai zuwa da abubuwa masu marasa daɗi aka kiyaye da addu'o'i cewa in watan shi safakin ya shigo a wato lazimcin wasu addu'o'i to haka dai abubuwa suke idan aka kubuce da lissafin kwanakin aka iya kubucewa da wasu addu'o'i da ake yi na yau da kullun na watanni don kamar na faɗa ba kowane wata ya keɓanta da wasu abubuwa nashi na musamman a ƙarshe malam watan nan ba musulmi ya tsaya ko har wanda ma ba musulmi ba zai iya amfana da shi wato a gaskiya kamar yadda muka sani sauran addinai suna da irin lissafi irin nasu hmm. kamar yahudu suna da lissafi na watanni nasu haka kuma nasara wanda shine suke amfani da gregory kalanda hmm. hmm. wannan hijiriya ta keɓanta ne da musulmai wanda musulmai da ita suke amfani a wasu kasashe suna ba da hutun wannan wata na muharram idan ya shigo duk da ba kasashen musulmi ba ne amma ya fi keɓantuwa da musulmai sai dai kuma wasu wadda ba musulmai wanda suke da hulɗa da musulmai ɗin da yake ta shafe su kuma suna amfani da ita suka iya wato musharaka a ciki don wato mu'amala ta yau da gobe. Malamin jami'a da kenan babban birnin tarayya Abuja kenan malam baban gida babaji a yayin da yake fashin baki dangane da sabuwar shekarar addinin musulunci wato shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari arba'in hudu. daga batun shigowar sabuwar wannan shekara sai kuma batun matsalar da a kulliyomin talakawa ke tattaunawa a kai wato matsalar hauhawan kayayyakin masarufi wanda ake dangantawa da tashin farashin dala a najeriya a makon nan da ya gabata babban bankin najeriya ya kwantar wa al'ummar najeriya da hankali cewa da su kwantar da hankulansu ba za a samu hauhawan dala ba kamar yadda bankin yake bayyanawa amma kuma duk da haka talakawa suna gani a ƙwaryar shansu saboda kowane kayayyakin masarufi a kullum yana ƙara hauhawa ne duk da cewa gwamnan babban bankin najeriya wato godwin emefiele sun gudanar da wani taro a makon da ya gabata inda ya tabbatar da cewa fa har yanzu akwai sauran rana a kaba akan batun yadda dala take tashi akan neran najeriya wannan ya sa shirin turbar demokuraɗiyya ya tambayi masani akan harkokin cinikayya da kuma kasuwanci a najeriya mai suna dakta kasim garba kurfi wanda ya yi karin bayani dangane da wannan al'amari amma a cikin jawabinsu ya tabbatar da cewa dole ne najeriya ta fuskanci wannan matsala wannan al'amari bai ba mamaki ba saboda kowa ya san yadda al'amura suke a ƙasar nan ba mu da wani abun da muke sai da a ƙasar waje na kawo mana kuɗi sai mai mai ɗin nan kuma yanzu ana fitar da ƙasa da ganga miliyan ɗaya da dubu ɗari uku OPEC ta ba mu izinin mu sai da ganga ɗaya da dubu ɗari bakwai so kaga an samu akasin abun da ake samu a da da muna sai da ganga miliyan biyu ne kowace rana to kaga wannan ya kawo karancin kuɗaɗen da za su shigo sannan matakan da gwamnatin central bank ta ɗauka an hana yan biridi change sannan kuma yana da wahala yanzu ko da tafiya za kai in ka aika a banki kana neman kuɗi dinan na dala dubu hudu na bat yana da wahalar samu so kaga kenan an tilasta mu mutane da kuma kamfuna da suke son su ta yadda ayyukan su na yau da kullum su je su nemi dala ko ta halin kaka to duk lokacin da hanya mai sauki ta yi wahalar samun kuɗi to hanya mai wahala kuma za ta zama kullum farashi na tashi na biyu kuma shine hanyoyin da ake bi da mutane suna shigo da dalolinsu ana samun walwala yanzu duk ya daɗi misali nan hannayen jari Kasa da kishi tamanin bisa ɗari na mutanen da suke shigo da dala suna sayan hannun jari ba su shigowa a ƙasar nan kaga wannan wata kafa ce ta dadi na uku kuma shine Nigerian in diaspora to yadda tattalin arziki da matsuwar rayuwa ta yi duk kasashen nan da mutanen Najeriya yaki za ga su ma rayuwarsu can ana hannu baka nan kware ne so kuɗaɗen da da suke samu suna turo da su yanzu hauhawar farashi a London a US ya ɗaga ya sa ba sa samun latar abin da suke samu a da so wannan ya ƙara sawa kaitawa kuɗin da suke shiga Najeriya kuma wannan ya ƙara sa naira mu tana taɓarwakewa. Domin yanzu idan ka dibi kuɗaɗen da Najeriya suke samu na wanda suke kasa a rabenu, wanda suke samu ba ta hanyar mai ba sai da mai ba ya fi wanda ake samu a mai. Kaga kenan za ka iya cewa idan gwamnati ce tana samun kuɗaɗen ta, ba ta nan ba amma abin da gwamnati ba za ta iya tabbatar da shi ba kuma wanda yake a zahiri shi shine baka da wata hanya da ake samun dala ta ƙasar waje wanda kuma ba a hidda kayayyakin gida ana saida duk ƙasar da ka ga, kuɗaɗen ƙasar ta sun yi daraja to abin da take sayarwa kasan waje ya fi wanda take sowa mu kuma aka sun matakai na gaggawa dai biyun ɗaya ne ko dai ita gwamnati da 'yan ƙasa a ba da shawarwari mu yi hakuri da abin da muka mallaka mu daina shigo da na ƙasar waje inda mutane za su tsaya abin da suka mallaka shi za su amfani da shi ba mu buƙatar dala mu sau wani abu mu shigo da shi wannan idan mutanen ƙasa baki ɗaya muka ɗauki wannan mataki zai taimaka mana na biyu kuma yana da kyau a gane cewa gwamnati ta sausauta ta kyale mutane su shigo da dalar su ta yadda suke so kuma su sayar yadda suke so. Dakta Kasim Garba kulfi kenan masani akan harkokin tattalin arzikin ƙasa a Najeriya. A yayin da muke tattaunawa da shi dangane da yadda ake ci gaba da samun hauhawar kayayyakin masarufi a Najeriya. Batun matsalar rashin tsaro da ake fuskanta a Najeriya batu ne da shirin nan na gidan rediyo da talabijin na Liberty ke tattaunawa akai a kullu yomin. kuma batun ne da gwamnatin tarayya ko kuma mu ce ministan yaɗa labarai lai muhammad ke neman hana manema labarai yaɗa irin waɗannan batutuwa to a yanzu dai matsalar rashin tsaron ta shigo nan babban birnin tarayya abuja lamarin da ya sa ɗaya daga cikin 'yan majalisar dattawa mai wakiltar birnin abuja sanata philip aduda ya tashi a zoron majalisa inda ya gabatar da wani kudiri na baiwa shugaban ƙasa muhammadu buhari wa'adin ya kawo ƙarshen matsalar tsaro ko kuma su tsige shi daga mukaminsa a matsayinsa na shugaban ƙasa. al'amarin da masana akan harkokin yau da kullum da kuma 'yan siyasa suke ganin cewa wai da wuya gurguwa da auren nesa. matsalar rashin tsaron dai a kulliyomin tana ƙara ta'azzara ne a yankin arewa maso gabashin najeriya da yankin arewa maso yammacin najeriya da yankin arewa ta tsakiya babban birnin tarayya abuja ma dai bai tsira ba masani akan harkokin tsaro ta aliyu sani ya yi mana ƙarin bayani dangane da dalilai da suke ci gaba da janyo matsalar rashin tsaron a najeriya na ɗaya je ah, akwai ah, matsalan ah, a maganganun da bai kamata a fidda su ba saboda taya aka yi 'yan ta'adda suka san karagon shugaban ƙasa a lokacin da zai bi wannan hanyar nan taya aka yi suka san lokacin da za su iso wajajen da suka je suka tsaya suna jiransu saboda haka na ɗaya akwai abin da ake kiran da turanci a compromise cikin arrangement ɗin tafiya wanda ke ya kamata a ce su jami'an tsaro sun dukufa sun su bincika su binciko su gane ta ina labarin tafiyar su ya fita da wa aka yi magana kafin su tashi sannan kuma yana ya shi wannan abin da ya faru shi ya ba 'yan ta'addan Eh, eh, karfin kurcin da suka yi daga ba suka ce za su yi ake suke cewa za su yi garkuwa da shi shugaban kasa da gwamnan kaduna da wasu da suke ta ambata saboda sun samu suna ganin tunda sun iya farma shi karagon tafiyan shugaban kasa to ba abin da ba za su yi kuma sun shiga kuje prison sun gama abin da za su yi sun gudu har yanzu ba abin da ya faru to suna ganin kamar su suke samun galaba shi kowane sai ganin cewa wannan kwadashi da yan da suka yi ta cewa za su yi garkuwa da shugaban kasa da kuma wasu makaraban jigajigan gwamnati a wasu na ganin cewa akwai yiwuwar yadda ayyukan ta'addanci ke kara ta'azzara a najeriya akwai yiwuwar hakan farcin da suka yi zai tabbata shin ya kake kallon wannan batu eh furucin da suka yi eh, dama an ce eh, ko ruwa ne ko miya ne ba ta tsamin banza na ce ma yanayin da suka gan sun samu nasarori a abubuwan da suka daga baya bayan nan shi ba su wannan damar kurcin amma kan ayi wannan ganganci ne ba suke amma kuma duk da haka in cikin hakan tsaro duk magana da ka ji kamar wanda ake kiran threat to kada ka ɗauke shi da sakwa-sakwa don sun san irin abubuwan da suke yi da suka gani suke gani suke ganin kamar za su iya saboda haka shi abin da shugabanci kamata yi a yi yanzu shine farauci a shiga farautar mutanen nan kada a ba su damar samun zarafin da za su zauna har su cewa za su wani shiri ko kuma suna wani suna wani samun wani tsarin za su za su samun damar da suka shi sa suke wannan abu da a ce an bi ana farautar su yanzu su kansu su rasa wajen madafa aka dakale duk hanyoyin samun abubuwan da suke aiki da shi da kuma abincin da suke samun da sauransu aka addabe su ana dosu ta ko'ina to wannan magana furci nan da suke za a ga maganan banza ne amma yanzu inda aka ce za a dinga zama ne ana jira a gan me za su yi to wannan maganan da suka yi fa so sai da ƙara sai da ƙara kula da shi da matakan da ya kamata a ɗauka guda ɗaya ne kuma ban ga an ɗauke shi ba matakai shine a farauci mutanen na cikin daji ba jami'an tsaro ba su da hakka cikin gari yanzu sosai ya kamata a ce cikin kashi ɗari kashi 60 ko 65 nasu suna cikin daji suna farautar mutanen nan sa'annan kashi talatin ko talatin da ko arba'in suna cikin gari suna kula da gari amma an ka dubi yawan jami'an sai ka ce a hip saboda kasan tana da faɗi da yawa kuma tana da jama'a da yawa faɗin najeriya wajen dubu ɗari tara da da uku da wasu yan kai square kilomita sannan kuma tana da jama'a fiye da miliyan ɗari biyu a ƙasa masani akan harkokin tsaro kenan dr aliyu sani a yayin da suke tattaunawa da abokin aikinmu dangane da batun matsalar rashin tsaro da ake fuskanta a najeriya shin turbar dimokuraɗiyya na wannan rana zai ci gaba da kawo muku doguwar tattaunawar da muka da ɗan gani kashe ni na jam'iyyar apc injiniya kailani muhammad wanda ya ci gaba da yi mana ƙarin bayani dangane da irin dabaru da kuma tsare-tsare da suka bi wajen ɗaukar musulmi a matsayin ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa a zaɓe mai zuwa ya kuma tabbatar da cewa a guji sanya addini a harkokin siyasa ya ce su dai jam'iyyar apc zaɓe suke buƙatar su ci a shekara ta 2023 ba wai magu-magu ba kaddamar da shi alhaji sachima da muka yi shekarun jiya ko jiya ne jiya akwai priest priest priest sun fi talatin daga kan da suka zo yanzu kan tana ta kuka menene yasa suka zo kara itace najeriya dinnan namu ne ba mu da wata ƙasa ban da najeriya yadda za mu yi ne mu ajiye wannan maganan da suka kawo na addini eh. da maganan eh, eh, ƙabilanci da ɓangaranci shin wa'annan da muka zaɓa yanzu a apc in allah ya tabbatar mana muka ci zaɓe mutane ne da wa'anda za su zo su taimaka ma talakawan ƙasar nan yanzu kama a suwaju mutanen da ya ɗaga a nan ƙasar wanda bai san su ba sun fi a waɗanda suka amfana da sun zama multi wasu billionaires wasu millionaires bai san su ba misali an ce shekara 20 da ya gabata da wasu 'yan kai ya je leki ana kokarin ne saboda teku tana tana matsowa aka ce to a samu ƙasa yadda za a yi a yi tudu kar ta zo ta shigo cikin gari ya je wajen sai wani lebura aka ce ai ga asuwaji can sai ya ruga ya je durkusa ya ce wane ne wannan ya ce shi don allah don annabi ko mota uku na kasa a bashi ya je ciyar da iyali sai a suwaji ya ce mashi koma gefe bayan ya gama ba da kwangilan wajen sai ce ina wannan mutumin bai san shi ba sai ya zo ya ce to kwangilan na raba shi uku a ba mutumin nan kashi ɗaya. injiniya kailani muhammad kenan dan jam'iyyar apc a najeriya a yayin da yake ci gaba da yi mana ƙarin bayani dangane da dubarbaru da kuma matakai da jam'iyyar su ta apc ta ɗauka a wasu rahotanni da muka samu a makonni da suka gabata a daidai lokacin da aka tsayar da kashin shatima a matsayin ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa a jam'iyyar ta apc al'ummar najeriya ne ke ta cece ku ce cewar ya kamata a ce shugaban ƙasa muhammadu buhari wanda shine lamba guda a najeriya ya yi magana akan matakin da jam'iyyarsa ta apc ta ɗauka so da dama akan zargi shugaban kasa muhammadu buhari da gazawa wajen tofa albarkacin bakinsa akan irin matsalolin da wasu jihohi ke fuskanta musamman akan batun matsalar rashin tsaro ko kuma batun dambarwar siyasa a waɗannan jihohi an sha zargin da shugaban kasa muhammadu buhari da gaza tofa albarkacin bakinsa akan irin wannan al'amari to a lokacin da jam'iyyarsa ta apc ta tsayar da kashin shattiman al'ummar najeriya ma dai sun tofa albarkacin bakin su inda suka ce kamata ya a ce shi shugaban kasa muhammadu buhari uban tafiya ya yi wa ya taka wa jam'iyyar birki wajen tsayar da musulmi a matsayin dan takarar mataimakin shugaban kasa a zaɓe mai zuwa wannan ya sa abokin aikin mu lawal abdulkadir dokallere ya tuntuɓi malam ibrahim gamawa mai sharhi akan al'amuran yau da kullun da ke nan babban birnin tarayya abuja wanda ya ce lala babu yadda za a yi shugaban kasa muhammadu buhari ya magana a kan rikicin cikin gida na jam'iyyarsa ko shi bin kansa a shi gana buhari in ka dubi in ka karanci yanayin tsarinsa shi ba tunan bin ne nasa ba wani daban ne nasa to kuma na daban din bai ci ba saboda haka shi yasa kuma dama kowa sun jana buhari wanda ya san shi a karance karance shi to ya shi jana buhari yakan damu da abin da yake abin da zai amfane shi ne shi yanzu ya yi abin da yake bakin rai bakin fama shi ne mulkin najeriya kuma yanzu la'alla ya yi mulkin na shekara ta takwas in ma da najeriya za ta wargaje bayansa ba najeriya ma da wani zai mutka bai da mutu ba sabili da aka batun kashin shatima a nuna kashin shatima a matsayin wanda zai zo ya mara ma tunan baya zama shugabanni da illolin ka tambaye ni mashi tunun bun da sai kara masa bayani amma shi janar buhari shi dama komi ko ina ta faɗi sa shi bukatansa da najeriya ya kammala abinda kawai zai shi ne a ganinsa ya koma gida ya zauna lafiya ya ci ya sha ya dubi shanunsa suna kiba da sauransu to shine abin da ya dame shi amma kashin ko wani aka zaɓa shi duk ba matsalansa ba shi dama buhari komi ka tambaye shi kansa kansa kansa kansa da kuma kansa saboda haka tun da kan nan nasu ya samu kuma a da akwai tsarin dokan najeriya da take bayan kayi shekara hudu shekara takwas in ka sake shekara hudu a waje za ka sake dawowa ka nema to kaga wannan sai mace to buhari zai damu da siyasa kasar amma yanzu in ma akwai damuwansa shine kawai kada a fallasa barnan da gwamnatin sa ta yi ko ma baka ce shine ya sata ba to yaransa kam tabbas sun sata saboda haka zai nemi gwamnatin sa ta rufa ma yaransa asiri wayanda suke tare da shi dare da rana wanda kuma tabbas idan aka zo hukunta su shi ba zai fita ba. akwai yiwuwar cewar gwamnatin wasu daga cikin gwamnatin apc ba za su mara matafiyar shi bola ahmad tinubu ba da tashin baya mm. shin ya kake kallon hakan zai haifar na farko musulmi da musulmi na ma miskila ne na biyu kuma su yarabawa da yake adalcin ya yi kaɗan maimakon su dauko wani sai suke ɗaukan ɗan in ka tuna da babarbare da da bayarabe dan yan wa da yan kan haka tare shi sa za ga su kullum sai su je su ɗauko ɗan uwansu kaga aulo a hawansa na farko ya je ya ɗauki ɗan uwansa ne kurum makama musu wani wani babarbare mutum abiola ya ji ya ɗauki baba ga yi babarbare shi ma ɗan uwansa yanzu kuma ga tarihi ya maimaita kansa shi bola ahmad tinubu ya ɗauki dan uwansa kashin to a ba kashin eh, wannan gwamna tsohon gwamna kashin to abinda muke kokari mu ce shine a ta wajen kar ina gudun kare shi kare shi kama gani dama zai ɗauko musulmi ne domin saboda ya samu kuri'a inda neman kuri'a yake yana neman arewa to sai dai su ɗauki musulmi to ko musulmin yanzu da ya ɗauko musulmin kuma sai ya ɗauko danginsa shine bakano wai ka kuma kanuri ba a san su da taimaka goya ma hausa fulani baya ba kanuri ba zaɓi gari ba ɗan uwansu suka zaɓa wa bere ibrahim kanuri ba su go mara ma yar adowa baya ba a wato ina nufin umaru baya ba wani daban suka zaɓa ko kuma ba su ba shi abin da ake bukata ba sa'an nan kuma a wannan karan abin da suka zaɓa buhari domin sun ji asali uwar da ta haife shi tushenta daga yankin su ka kenan wato ya yi gudun gara ne ya da zago wannan abun da ya haifa ma shi bola ahmed tinubu buɗa mai kuma ya ji ya canki inda ba ba sai dai a siyasance riga ne ta kere daga cinya to ana iya yanko wani abu a gefe wani abu daga daga wajen kasan hannunta a gyara wannan wajen dama akan ɗauko inda ba zai tsaraitar da mutum a riga ba a yi faci da inda zai tsaraitar da malamin mai sharhi akan al'amuran yau da kullun kenan muhammad ibrahim gamawa a yayin da suke tattaunawa da abokin aikinmu dawal abdulkadir dokan dere shirin turbar dimokuraɗiyya na wannan rana za mu kulle ne da kalamai daga bakin lauya mai zaman kansa da ke nan babban birnin tarayya abuja barista mai nasara umar kogo faskari baristan ya tabbatar da cewa sojojin najeriya suna da dukkanin kayan yaƙi da ake bukata kuma dukkanin kudaden da sojojin najeriya ke bukata ana damƙa musu waɗannan kudade a lalitar su babban matsalar da sojojin najeriya ke bukata shine umarni daga manyan sojoji ya fara bada kwatance idan wani abu yana faruwa musamman daga jihar sokoto sojoji ba su da umarnin ɗaukan mataki ko da 'yan bindiga sun shiga ƙauye ya zama wajibi su kira waya nan babban birnin tarayya abuja su tabbatar da cewa kaza na faruwa daga nan babban birnin tarayya ne za a sanar da su cewa ga matakin da ya kamata su ɗauka ya ce wannan ita ce babban matsalar da ke ciwo sojojin najeriya tuwa ba za ta yiwu ba a ce wai yaƙi wai sai idan an kawo maka ka zama kai ne kake karewa ba za ka iya shiga ka tunkari yan abun nan ba 'yan sojojin najeriya mu suna da dukkan karfi suna da makamai suna da kwarewa suna da kayan aiki da komi abin da dai karanci shine umarni da ba a badawa na suke su karu wannan matsala kuma bayan nan duk makaman aiki ina suke da waɗanda aka ce an so ina drones da aka ce an so waɗanda aka ce ko ba mutum za su iya su aiki ina su tukano da aka so ina kuɗi duk da aka kashe ya kamata shugaban ƙasa ya tashi tsaye ya yi bincike akan irin waɗannan abubuwa wanda ke da laifi a hukunta shi amma gaskiyar magana kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu idan muka yi la'akari da yawan makamai da ake cewa an siyo da kuɗin da ake cewa an kashe da duk duk bayanai-bayanai da jadawalin alkawura da aiki sojoji suke ma 'yan najeriya har yanzu mu ba mu gani kwalliya ta biya kudin sabulu ba inda magana tsaro to shugaban kasa mamman har ya bayyana cewa bai kwana idan sarfi musamman ma dangane da wannan kalubale na tsaro shin kana ganin hakan me yake alamtawa duba da yadda su 'yan ta'addan suke gindaya wasu sharuɗa to ai shine na ce sun huda ne sun ga ruwa jami'ai nawa waɗanda suke ko kuma mutane nawa da aka kama da wannan laifin shugaban ƙasan ya taɓa hukunta nawa aka taɓa nawa? ina wub da ake yi da kuɗaɗe duk da yake badawa na a sayi kaza a sayi kaza a sayi kaza mutum nawa aka taɓa hukuntawa saboda haka idan ka tsaya kawai tunaninka ko kuma eh, tagumi da kake yi da bacin rai da kake yi na cewa kai baka iya yin bacci ka sake jikinka ma kai baccinka da saleba ba zai gyaru ba sai idan ka tashi tsaye ka zarce sosai ka zama namiji kana iya bugu ka ɗaure. dole ne shugabanci ya zama kana iya bugawa ka daure kuma wanda duk suke da laifi sai an rika hukunta su sannan za a san cewa akwai doka da oda amma ba zai yiwu ba haka nan nan ai ta kisan ya'yan mutane dare da rana ka tuna fa mafi karanci ne aka ce nauyin gwamnati sashe na sha hudu sakin sashe na biyu na tsarin mulki ya ce mafi karancin nauyin gwamnati shine ta tabbatar da tsaro da walwalar daɗin jama'a kuma bayan nan sashe na 130 na tsarin mulkin Najeriya ya ce shi shugaban kasa shine babban kwamandan askarawan sojojin Najeriya kuma bayan nan shine babban jami'in gwamnati sashe na 153 sakin sashe na ka la da ma a cikin baka suka yi bayanin cewa shine shugaban rundunonin hafsoshi da hukumomin tsaro na Najeriya sannan sashe na 214 zuwa 200 har da 18 ya ba shi dama na shine wanda yake zai shugabanci rundunonin 'yan sanda da sauran rundunonin tsaro na kasar nan sannan duka ba wannan ba ma kai shugaban kasa kai ne kace kana ana tallaka kamar kosai lungu-lungu sako-sako ka a zaɓe ni zan kawo maku sa'ida a harkar tsaro zan kawo maku sa'ida a harkar cin hanci da rashawa kuma zan gyara maku komai da tattalin arzikin nan kai aka zaba kuma kai aka rantsar da tsarin mulki da kur'ani ka tsara bara kai wannan alkawari saboda haka magana ka ce ai kai baka bacci ba ba rashin bacci ya kamata kai ba ka tashi ka miƙe tsaye ka sa idan ka ka sa dubaru sosai ka kalla ka zakulo cancantattun mutane zaratan mutane ne waɗanda suke suka ɗauki shugabancin nan a matsayin amana ce waɗanda suka san zafin wanda wannan al'amura suke ciki ka kokari ka tsaftace kasar nan kana da dukkan abubuwan da ke akwai a matsayinka na tsohon shugaban kasa a matsayinka na tsohon GOC na rundunar sojoji ta uku da ke Jos a matsayinka na tsohon ministan man fetur a matsayinka na tsohon gwamna a matsayinka na shugaban PTF a matsayinka na mukamai daban-daban da ka rike kai ka fi kowane shugaban kasa a tarihin Najeriya cancanta ta gogewa ta aiki da yawan alƙawura da ka ɗauka kamin ka hau shugabancin kasar nan saboda haka ba za mu yarda da magana ai kana zama kullum baka iya bacci ba ka kwanta ka yi bacci ka amma idan da rana ka tashi ka yi abin da yake ka yi rantsuwa akan zaka yi zaka kare rayuka da kuma muradun jama'an Najeriya wannan shine abin da yake kalubale a ka shekara bakwai ta riga ta wuce saura wata bakwai yanzu a yi zabe saboda haka kai amfani da wata bakwai din nan ka yi duk gyare-gyaren da ya kamata ka hukunta na hukuntawa ka canza na canzawa ka ɗauki sababbin matakai da zaka ɗauka mun ba da shawarwari saboda shurin masaki in dai magana yadda za a yi maganin harkokin tsaro din nan a cire alaka a al'amuran al'amuran waɗanda kake ba da mukamai waɗanda za su riƙe maka mukamai ka cire kuma tunanin duk wani wanda zai zo ya durƙusa gonka yana maka murmushi yana maka dariya ko kuma da ka nemi ka yi murmushi ya fara taɓa hannu waɗannan duk munafukai ne. Gauya mai zaman kansa da kenan babban birnin tarayya Abuja kenan barista Umar mai nasara kogo faskari a yayin da muke tattaunawa da shi dangane da matsalar rashin tsaro da ake fuskanta a Najeriya inda ya tabbatar mana da cewa sojojin Najeriya na da dukkanin abin da ake bukata. abu ɗaya suka rasa rashin umarnin gaggawa daga manyan su to ina ga matsalar rashin tsaron da muke tattaunawa a kai shi ya kai shahararren malamin addinin musuluncin nan da ke najeriya shek ahmad abubakar gumi ya tofa albarkacin bakinsa a makonni da suka gabata kafar yada labarai ta bbc da kuma kamfanin jaridar nan na trust tv sun rubuta wani labari da kuma daukan bidiyo na 'yan ta'adda yadda suke gudanar da harkokinsu a jihar zamfara da kuma wasu yankuna na najeriya gwamnatin tarayya a ƙarƙashin jagorancin ministan yada labarai lai muhammad ya yi barazanar sa takunkumi ga kafar yada labarai ta bbc da kuma kamfanin jaridan nan ta daily trust amma lai muhammad ya manta gwamnatin shugaban ƙasa muhammadu buhari ba ta da iko da kafar yada labarai ta bbc amma tana da iko da kafar yada labarai ta daily trust saboda gwamnatin ce ta ba su lasisi a namu bangaren na 'yan jaridu a binciken da muka yi gwamnatin tarayya karkashin jagorancin shi muhammadu buhari tana hana tana so ta hana 'yan jaridu bayyana irin matsalolin da ake fuskanta a najeriya amma malamin addinin musuluncin ya yaba waɗannan kafafen yaɗa labarai akan irin binciken da suka yi suka bankaɗo yadda 'yan bindiga suke kashe al'ummomin da basu ji ba basu gani ba kai hatta batun sulhu sai da aka tattauna da shi a cikin waɗannan shirye-shirye inda 'yan bindigan suka bayyana matsalolinsu da gwamnati suka tabbatar da cewa idan har aka bi wannan hanya za su ija makamai saboda su ma ba so suke ana kashe mutanen ba har yanzu dai muna nan akan batun matsalar rashin tsara a wani taro da aka gudanar a nan babban birnin tarayya abuja ta yanar gizo masana akan harkokin tsaro da kuma mu 'yan jaridu mun halarci wannan taro ta yanar gizo binciken da aka gudanar ya tabbatar da cewa a wannan shekara da muke ciki idan ma rahoton da ya karya ba an kashe mutane 6,998 a wannan shekara ta 2022 da muke ciki idan muka bibi wannan rahoto za mu tabbatar da cewa a kulli yomin a sassa daban-daban na najeriya mutane 37 suke rasa rayukansu a sakamakon kare da 'yan bindiga ke kaiwa a ƙauyuka daban-daban na najeriya a wannan rana da muke gabatar da wannan shiri mun tsinkayi wani labari daga jihar nasarawa inda gwamnan ke kokawa abdullahi sule ke tabbatar da cewa yan ƙungiyar boko haram da duk wasu tarkace suna nan a jihar nasarawa sun kuma ije tarkacensu babu abin da suke yi sai kashe mutanen da ba su ji ba su gani ba a kowane lokaci dai gwamnatin shugaban ƙasa muhammadu buhari tana bayyana irin kokarin da take yi na ganin ta magance matsalolin tsaro da ake fuskanta matsalolin tsaron ya kai ga cewa ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen afirka ta yamma wato ecowas ta gargaɗa al'ummominta waɗanda suke najeriya ta kuma gindaya musu sharuɗin cewa su guji yawa cewa ce halla hatta a babban birnin tarayya abuja saboda a kowane lokaci komai ka iya faruwa amma ƙarshen wannan labari ƙungiyar ta ecos ta bayyana cewa gwamnatin shugaban ƙasa muhammadu buhari tana iya bakin ƙoƙarinta amma dambu idan yi yawa baya jin mai yanzu kuma sai wasiƙan nan ta malam tinau tare da ashiru sani bazanga malam tinau ya ce ba mamaki eh a dafa kaza ayar ba abin mamaki ba ne domin idan ka lura ai tsafi ne ya yawa kaga hidiman yanzu mutane kowa ya gane tunda dai ana ganin sai an dama zancen nan kowa yunwa ne iso gurin ko kuwa ana tunanin dai zalunci haba zaɓe ma an hana na kwarai yanzu ba a ganin an zaɓo shi tunda hidimar ta koma na kuɗi sai mai ƙarfin naira yanzu duk wanda ya fito da tunanin takara to ya buɗe mayani shi ya fi masa in babu kuɗi zance ya zama ƙarya ne kana ji kana gani komin mutunci daraja girma da ɗaukaka da kake da shi wallahi mutane sun zaɓo ka tunda ai ba buƙatar na ƙwarai ko kuma mutumin arziki ya zamanto ya zo filin wannan ita ce babban illa subhanallah fir abin nan dai yanzu mun dai mun zo mun gane tunda dai mai karfi na bara tunaninmu yanzu mu muna ganin komai ya ɓaci mutunci ya zanto madara amma kuma ya riga kusan ma ya rushe in ya ɓare bai kwasuwa allah sarki ya zamuyi ne tunda muna ganin tunanin a ci gaba shi ya fi komai gurmu amma kuma naira ta fi zama daraja mutunci da ɗaukaka don talaka wannan, to shine malam tanau ya ce mu dai mun gano ƙarya fure take ba ta yaya lokaci ya kusa nunawa mai kuɗi shi ke da komai ba maganar ɗaukaka da girmamawa da mutuntawa ba misali ma an dai gano inda ka ji an jefa da sunan zaɓe na romo don dimokuraɗiyya to duk ƙarya ne waɗansu ne suke ta ƙoƙarin ganin sai nasu waɗanda kuma sun kwance mayani sun fito fili sun nuna karfin izza da kuma tunanin sun fi kowa ƙarfin naira kaga al'amarin ya zama komai darajar shi yanzu ya zama to ya ɓaci Allah ka raba mu da ɗaukan duman magaji da nishi karkan wasiƙar malam tinau kenan a wannan ranar Wasiƙar malam tinau ɗin kenan wanda ashir sani bazan kan ya karanto muku masu kallon mu da sauraron mu duka duka anan muka kawo ƙarshen wannan shi a madadin shugaban wannan shiri mustapha ramalan injiniya balarabe muhammad bello ke sa ido domin ganin wannan shiri ya zo muku duk a su ni da na shirya shirin na kuma gabatar umar abubakar malali nake cewa masu kallon mu da kuma sauraron mu mu kasance lafiya